amma tun daga watan bakwai har ya zuwa yau ba wanda aka biya ko kuma kuɗin barin aiki wayannan biliyan goma da aka ɗauka aka ne sai a 482 da su da sun isa su biya kashi 85 na mutanen da ke bin bashin wannan kuɗin aikin sannan a nan kuna gani yadda yaranmu suka rubuta common entrance a kan fulo kuna gani yadda aka shi wata hudu wata shida ba a biya kuɗin waye ba yaran mu su kasa neman admission dan ka an kasa biyan kuɗin waye da ne ko wanda gwamnati ta dauke nauyi domin yara abin nan banda sauran matsaloli waɗanda suke kaje makaranta mutum 200-300 a cikin aji waye a kan fulo aka rubuta ta amma ga kuɗin nan ba babu su ba an ɗauka a shi an aje domin a sai ƙura duk da kuma mu mun yadda ba za a yi ba mun yadda gaskiya za a yi wasu wurare ma ko agent ba mu sa ba da mun yadda gaskiya za a yi shugaban kasa ya faɗi kwamishinan zaɓe ya faɗi na ƙasa baki ɗaya wanda ya faɗi ma mutane sau 68 cewa ya tabbatar za a zaɓe na gaskiya mataimakin shi ya faɗi ma mutane ya tabbatar ma sau 116 cewa za a zaɓe na gaskiya amma yanzu ga yadda al'amari ka so kuma ba nan kaɗai ba a ko ina ne so wannan zaben da aka yi tun kafin a fara shi mun san muna cikin matsala saboda dan takararmu shi kadai aka janye ma 'yan sandan da ke tare da shi aka bar shi ji wanda kuma tsari na doka ya ba da duk inda aka tsaye da ɗan takara a bashi jami'an tsaro amma 'yan sanda suka janye kwana biyu kafin a fara zaɓe aka je aka fasa gidan da kwamfutocin mu suke inda muka sa domin mu ringa ganin me ke faruwa a jihar nan akan sha'anin zabe muna magana da wakilanmu na rumfa da sauran wurare aka kwashe wai an ce muna nema ne misata bayani daga ofishin abin anet aka tura nasiru lambu ya je kwashe mana kayayyaki aka yi ma 'yan sanda aka kwashe mutum sha biyar aka kulle sai tsakar dare muka iya karɓo mutanen maza da mata masu aikin nan har magana nan da ake ba alamu da kwamfutocin mu ba wato ba a so mai monitoring don ka'a complain mai ba da mu ce ayi kaza ayi kaza mu ga ma hukuma shi yasa aka yi wannan so muka zama kurame aka zaben aka gama ba mu san me ake sabuwa ba mu san me ake baura ba ba san me ake jibe ba tun da dama ce babu na to ma inda na to din kai ta bugawa kai to ba za ka samu ba so a haka muka yi zaben da aka gama kuma kamar yadda kuka sani kayayyakin zaɓe da dama wasu wurare ba su je da wuri ba musamman muhimman kayayyakin zaɓe irin ta biyu ba su ɗin da kuma takarda da ake rubuta sakamako in an ci nan katsina katsina lokal gamman wanda daga inda ake abun za ofishin anec bai wuce kilomita biyu ba ni na tabbatar har karfe goma sha biyu na dare a kowane da ba kama suka da sa sakamakon zaɓe ba wasu wurare ma aka fasa aka kwashe wasu wurare kuma ni kamar karo ka gama madina akwai wanda yana ɗauke kayayyakin zaben wallahi sai nu jefa mu wani bandit ashe ya kira wani bandit kusa a wata maza ba ana ce musu sakwatawa kawai ya hau babur ya gudu da su kankace wannan sai ga banda guda goma sun zo da bindigogi suka kori mutane ko mutanen nan an yi amma ba abin da aka yi musu in ma ka miƙa bayan sanda sun sai suke su irin su musawa su matazu su ah, kuma da yawa za ku gama result din tipex wannan corrective flow ake sa a soke ko kuma a ɗauko result din pdp a sama apc yawanci haka kai kowa da ya san ga result din na na sanata din katsina very clear kowa ya sani an ci zaɓen da hamma an faɗi amma aka tura mutane suka yi tsaye dole aka ɗauko result aka canja to waɗannan abubuwan su suka faru da kuma waɗanda su ma suka fi muni amma muna nan muna tattara bayanai za mu ci gaba da dukkan abin da za mu yi domin mu bi mutane haƙƙinsu amma abu ɗaya da ke so mu tabbatar wa mutanen katsina muke so mu tabbatar magoya ba mu wannan bai zai tsorata mu ba a kan shiga gadangadan gadan kan zaben gwamna da 'yan majalisa da za a yi duk abin da suka yi duk abin da aka yi na zaben nan bai hana pdp ta samu ƙuri'an da ba su samu ba na zaben da aka ɗauko kwangilayi ta tunubu gashi na an bayyana ma duniya duk wannan abin da aka yi wurare dole ba mu da ko agents akwai waɗanda suka ce su kansu sun ji takaicin abin da suka kashe kowace rumfa akwai lokacin gama ɗin da bakin suka faɗi minimum abin da suka kashe manufa ita ce naira dubu ɗari shida amma sakamakon bai zo musu yadda suke so ba to abin da kai shi ne kudin al'umma ake ɗauka ake wani wannan abuwan da su al'umman nan suna cikin yanayi ana cikin matsala iri-iri wacce suke da da abincin nan ma can baya sun da ake waken wahala ake abin aka taimaka mutane kuma sannan ku gane da dama fa abincin nan na covid ne aka ɗauko aka ba mutane duk an fitar da kuɗin sayan shi waɗanda suka zagaya su gani akwai da dama cikin abubuwan da aka bada na covid-19 ne so an fitar da kuɗi a sayi abinci an sayi wani wani kuma an ɗauko daga cikin na covid-19 wasu ma an ce sun rubi sun yi expire to wani irin yanayi ne ake so a shiga a ƙasan nan amma tabbatattun magana za mu shiga gadan-gadan za mu duk abin da za mu mu tabbatar da cewa zaben gwamna ba mu bari an yi mana abin da aka yi mana wannan karan don da can mun yadda za a zaɓe shugaban ƙasa ya faɗa dattijo ne mun yadda ba mu shakkun shi ba kuma mu masu biyayya ne masu san a kawo canji ne na gaskiya na alheri shi yasa muka ce to ba mu yadda da a tsarin a je a yi ko rigima ko a faɗa ko a yi irin abin da ake yi ba a je a sayi ƙura duk wanda ya zaga ya ga mana rumfar da ya je inda ya ga pdp na sai ƙura ko kuma pdp ta sayi eh, eh, rabin ciyar kwano ta shinkafa ko da ba bada mun ce jama'a zai shi zaɓe su zaɓe abin da suke so kamar yadda aka ce kuma alhamdulillah wanda aka samu din muna zaɓen muna murna su muna fata allah ya mu abin albarka